To menene sauyin? Aiki ne dai na ce ya samu 'yar aiki domin ko a gidan mu bana yi. Baki isa ba Zainab. Ya zama dole sai kin yi aiki. In kuma ba za ki aiki ba wallahi tallahi sai dai. Zainab akwai wajibci ka yi ma mijinka biyayya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sharɗanta. Tunda mijinki yana biya miki dukkanin bukatunki. Me yasa ke ma ba za ki wata masa ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inda akwai wanda ya kamata ya wani sujada mace ce ya kamata ta yi mijinta sujada ni fa ban fahimci me kake faɗa ba ni dai na gaya mishi matsayata dala nuna dala ya haƙuri ya haƙuri na fi yarinya na rashin mutunci wallahi na sani na sani kullum a aikata ba daidai ba a rika cewa in yi haƙuri in yi haƙuri in yi haƙuri wannan wannan wannan wannan wannan yaro kunnensa wallahi ina gaya ma wannan idan ba a nuna masa cewar mu ma 'ya'yan zamani bane ba ba zai tsaya fahimci abin da ake nufi ba jiya fa ya dawo kuma wai yau zai kara komawa haka ne saki nawa ya miki saki uku saki uku har na yayi har marin ki yayi saboda kawai kin masa magana akan tafiye-tafiyen da yake yi to shikenan kar ki damu lantana ki bada haɗin kai ki tabbatar da abin da za mu faɗa ko da za a buzuro da neman shaida kina ji ko to ki zamo ke ce babbar shaidar wani gaskiya ne a ah, lantana kin yi shiru baki ce komai ba inda matsala ke gaya mana mana kin ga daga musa yake ko ko ba ka kawo wannan gaskiya ne idan oh. akwai matsala ki faɗa mana zai san me zani A'a, babu wata matsala. Kin tabbata ba matsala. Tongo. Za ki iya tafiya.